أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشيدة قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 11 ga watan 6 shekara 2018 a wannan masallaci masjidul imam bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fodiyar road allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan waje da aka fi saninsa da gadar alu ko fulai gobar alu a cikin wannan gari na sabkwata birnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa littafin nan ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira jiya ba a samu an yi karatu ba saboda mai du mai duka ya yi ikonsa saboda haka sai mutane in Allah ya hukunci sai haƙuri a karbi hukuncin nasa amma tare da haka mu ma muka amfani da wata dama muka kai ziyara majalisin ɗan uwa malam nura hausari da haka muna musu addu'a da fatan alheri akwai tambaya kwaya ɗaya da zamu karanta bismillah karama kallon to kasaru malamai sun yi sabani gaskiya da adadi idan mutum ya je kwana na zai kuma yaushe kamata ya daina kasaru wannan majal ne da yake akwai sabani na malamai ƙwarar gaske gaske kuma dama za mu karanta maganar ƙasar duk da watakila lokaci ba zai ba mu damar mu za mu yi tafsirin matsalar daki-daki ba da abin da yake ba matsala ba ce ta aƙida matsala ce ta furu'a sannan ya zamanto malamai suna da akawalu kuma kowa a nashi ƙaulin da dalilin da ya dogara to ni ban cika so mutane su ɗauki matsalar amma yadda ita tana da zafi ba kamar matsalar aƙida in ka zo ka faɗi dalilanka in kana ganin akwai dalilan da suka fi ƙarfi a wajenka ka faɗe su sannan ka ba da shawara a kai amma ban goyon bayan a yi zafi a kan irin waɗannan matsaloli ɗin sannan babu wani wai adadi na kilomita da za a ci wai daga nan ne za a fara ƙasar fara ƙasar yana da alaƙa da urfu na mutane ne dan na je na ganin wani ya rubuto cikin tambayoyin cewa wai magana mai an daina ganin gidaje ba maganan an daina ganin gidaje ba ne yanzu daga inda ka taso zuwa nan kana hango gidanka ai ba ka hango ai a al'adar mutane duk tafiyar da idan an je neman wane gida ina wane yake za a ci baya nan ya yi tafiya to ƙasar za a yi amma yanzu daga tasowarka daga inda ka taso zuwa nan in an je neman ka gida ina wane tafiya za a ci ya ko ya ta bota unguwa ko da cikin gari ne daga nan zuwa duk yadda yake da nisa in dai a urfi na mutane in an zo neman ka ba tafiya za a ɗauke shi ba unguwa ne ba maganan kasaru amma a urfu na mutane in an zo neman wane daga inda ake neman shi a gidan shi zuwa inda ya tafi za a ci yayi tafiya ne ya je waje kaza to in kasar ya kama mutum a wannan wajen zai iya wallahu alam sai me shikenan ko sannan akwai wani bawan Allah ya rubuto cewa akwai wannan uwa gare shi da Allah subhanahu wata'ala ya masa ainihin wato rasuwa barin zan gani ko zan nasa sai in karanta yana buƙatar a sa shi cikin addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin saƙon nan Allah ya yi wa babana kuma sarkin kamin yabo rasuwa wannan uwa ne da muke tare da shi yana halartar karatun nan Allah yi wa mahaifinsa rasuwa kuma shi ne sarkin kamen yabo da aka yake buƙatar addu'a daga wajen yan uwa musulmi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mu ma Allah ya ji kansa shekaran jiya mun fara bayani akan wa man yuhajir fi sabilillah to daga nan sai muka tsunduma cikin bayanin su al'amarin shehu kuma sai hadari ya zo ya tashe mu don Allah ya da za mu sake ومن يهاجر في سبيل الله أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ضرارا كثيرا وسعة ومن يخرج من ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله ومن يهاجر duk wanda ya hijira fi sabilillahi saboda addinin Allah ya daga to yajid zai samu fil ardi in dai a cikin wannan doron ƙasar ne muragaman wuraren hijira kasiran masu yawa sannan wasa'a zai samu yalwa ta arziki wa man yakhruj duk wanda ya fita min baitihi daga gidansa muhajiran zai yi hijira ila Allah saboda Allah zai yi ta wa rasulihi zai je inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dan ya taimaka masa yana kan hanya thumma yudrikuhu al-maut sannan mutuwa ta riske shi bai ƙara sama faqad waqa ajruhu ala Allah ya riga ya riski ladansa a wajen Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka tuka mu wannan ayar da Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi wanda ya hijira saboda addinin Allah ya tsira kullum dinga kallo idan ana wannan magana za a ce fi sabilillahi don karantarwa za ka yi ya kamata ya zamanto kana yin ta ne fi sabilillahi dan addinin Allah ya daga ba wai dan a ce a'a ba wanda ya kai ka karatu duk garin nan ba ko ba wanda ya kai ka sanin larabci ko ba wanda ya kai ka kaza ko ba wanda ya kai ka kaza kada wannan ya zama manufarka kada ya zamanto manufarka shine a ce ba wanda ya kai ka sadaukantaka da jarumtarka duk abin da za a yi na Allah shi Allah ba zai karɓa aikin ba sai in dan shi aka yi shi yasa masu karin magana ke cewa kullu shi illa lillahi to fa akiruhu inna lillahi duk abin da ba dan Allah aka gina shi ba to karshen sa kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wanda ya hijira saboda Allah dan addinin Allah ya daga to jawabi na man din shine ya fil ardi zai samu a wannan dauran kasar muragaman wuraren hijira kafiratan masu yawa sannan wasa'a zai samu arziki masu yawa Kuma hijirar da su shehu usmanu suka yi ai da suka bar nan da yake dan Allah suka bari daga baya Allah subhanahu wata'ala ya sa musu mafita ko bai sa musu ba ya sa musu wa man yuhajir duk mutumin da ya hijira min baitihi daga gidansa muhajiran ko man yakhruj duk wanda ya fita min baitihi daga gidansa muhajiran ila Allah wa rasulihi idan a zamanin annabi Muhammad ne ya yi hijira saboda Allah sannan zai je garin da annabi Muhammad yake dan ya taimaka masa yana kan hanya sun mai yudriku al-maut sannan sai mutuwa ta riske shi to wannan ya riga ya riske ladarsa a wajen Allah al-imamu ibnu jarir at-tabari ya kawo sababin nuzul da dama daga cikin malamai duk da ibnu al-jawzi a cikin zadul masir fi ilmi tafsir ya kawo aqwalu dangane da sunan wanda matsalar ta auku akan shi wajen sunaye guda shida amma dukkansu sun ittifaki cewa ta sauka akan wannan matsalar mun karanto ayoyi a baya da Allah ya yi ta hadidi shine kashedi da jan kunne da ahir ga waɗanda suka ƙi yin hijira suna da dama wani mutum yana zaune a cikin garin makka yake faɗar cewa al-imam ibn jarir tabari yace lamma anzalallahu hadhihi al-ayat yayin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa rajulun minal mu'minina yuqalu lahu damratu bi makka a wani mutum ana ce masa damra a makka qali yace wallahi inna li min al mali ma yuballighu lil madinata wa ab'adaha minha yace ni kan Allah ya bani kuɗi sannan ina da 'ya'ya da za su iya ɗauka ta in akwai inda ya fi madina za su iya kai da haka ni ina daga cikin tunda dai ina da dukiya sannan ina da wa'inda za su iya ɗauka ta su kai na madina duk da bani da lafiya to ni na ganin ban daga cikin wanda Allah ya maguzuri sai ya ce a ɗauke shi a kai shi madina inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake an ɗauko shi ana cikin tafiya ba a sa madina ba sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki ran shi da ya rasu a kan hanya shine sai wasu sahabbai suke tattaunawa cewa ga mutumin nan ya fito da niyya yana so zai yi hijira ya karasa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mutuwa ta zo ta riske shi akan hanya ina ma a ce da ya karasa suna cikin wannan tattaunawa nan sai Allah ya saukar da wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut ba dai mutuwa ta riske akan hanya ba kuma niyyar sa kenan to faqad waqa ajruhu ala Allah ya riga ya riski ladarsa a wajen Allah ka zo ka siya fili kana so ka assasa makaranta wannan ita ce niyyarka kafin Allah ya baka ikon a fara gini sai Allah ya ɗauki ranka ko ba a gina makarantar ba Allah sai ya baka ladan gidan makaranta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah da shi yasa kullum ake so mutum a zuciyarsa ya zamanto akwai niyya ta aikin alheri ita kanta niyyar aikin alheri ko da Allah bai baka damar aiwatar da abin ba kana da lada akan abu, sakamakon kyakkyawan niyya kawai to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ka yace ya riga ya riski ladarsa a wajen Allah kuma wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne dangane da waɗanda suka samu kusakure ya kamata su hijira a farko da farko ba su yi ba daga nan daga baya suka samu suka yi ainihin wato hijiran nan da kuma mun faɗa muku anan muhimmancin wannan ne yasa ko ga shehu abdullahi lokacin da wasu ƴan uwansa anan ba su hijira ba yi rubuto wasiƙa yana musu kashe ni da jan kunne to lallai fa ya kamata su tashi su yi hijira sannan daga baya suka tashi suka yi hijira su shehu abdullahi suka zama mujahidai suka tashi suka yi jihadi don daga addinin Allah a doron ƙasar nan kuma mun faɗa mun cewa inda mutum a arewacin Najeriya yake ko ya ki ko ya so wallahi yana cin albarkacin aikin da bayan Allah nan suke wa addinin musulunci wale kuwa haka wannan magana take a kun san na ce muku akwai wani shehu da ya fito yana so zai daga shehu sai yake cewa wai jihadin da shehu usmani wai ko zuri ne ke ba ba ka yi faɗa ba ya ce ko zuri ne kai ba wai su shehun su jididin sa wai ya zagaye duniya ko a yana ya jididin Allah a alau ko ba mu dai ba mu san inda yake jididin mu shi wancan shehun da ake magana ya ga ta waje halin shehu ko zu jididin sa ko zuru bai kai ba nan ba zuru ba to ta tajididin shehu ba zuru ba har wasu kasashen Afirka sun shiga za ka ji wasu kasashen idan shehu yana faɗa ba a Najeriya suke ba wasu a Nijar ne wasu a Burkina Faso wasu a Mali da makamantansu ni na taka daga nan na dangana har kasar Benin aka da shehu Abdullahi yana faɗan bargo to kasar bargo in ka tsallaka kasar Yawuri daga wannan kogi na zamani, daga nan har ya karka kasar Benin duk akwai yankunan da ake ce masa bargo ne a wannan yankin to wannan maganar da shehun ya faɗa magoya bayan wannan shehun su yi haƙuri akwai abu biyu ko dai ya zamanto da awar da aka ɗora masa ta cewa shi malami ne ya yi karatu to akwai jahilci tattare da shi ba komai karantawa in ko babu jahilci tattare da shi yana sane fito wannan maganar to akwai son zuciya ce ba za ka raba ɗayan biyun nan ba ko jahilci ko son zuciya kuma a cikinsu musamman da rigingimin nan suka taso kwanan nan don su ba shehunsa kariya akwai wanda suke ƙoƙarin na ji da bakina suna cewa wai da kunne na na ji da kunne na wasu na faɗa a cikinsu cewa wasu sun yadda shehu abdulkadir jilani yana da daraja amma wai darajarsa ba ta kai darajar shi wannan shehun nasa ba shi wannan wanda ake allantar da shi yanzu wannan wanda ake allantar da shi yanzu inda kun san karatun za a sa a gidan rediyo ba sai an kira suna ba eh inda labiba bil ishara ta fahimu inda kana da hankali in an yi ishara to za ka gane za ka fahimci ina aka dosa wanda ake allantar da shi to ina jin wani malam mutunci a cikinsu yana cewa wai wai sun yadda shawar da yana da daraja amma bai kai daraja wannan shehun ba ku kalla ku gani zamani bai ma haɗa su ba shabul qadir jalali shekara 400 da wani abu ba shi kuma wannan faɗan wannan zamanin ba sannan shi abul qadir jalali duk duniya ta yadda da nagartarsa da iliminsa da kirkinsa idan mutum yana so ya ɗauki littafin da dr muhammad ali sallabi ya rubuta akan shewa qadir jilani da haka mu ahalin sunna da muke bin manhajin magabata muna da itiqadin cewa Shehu Abdul Qadir Jilani aqidarsa Qur'ani ne da sunna sannan akan fahimtar magabata in mutum yana musu ya dauki littafin shi al-guniya li talibi tariqil haqq ya karanta zai ga haka zai tabbatar da haka to ba wai Shehu Abdul Qadir Jilani ba ko Shehu Usman na faɗa a nan wajen nace idan ka ko Shehu Abdullahi ɗaya daga cikin ɗaliban shehu usmanu idan ka ɗauko wannan shi in ka kasa shi gida dubu na rantsi da Allah ba zai iya ɗaukar ɗaya bisa dubu na shehu abdullahi ba Allah ba zai iya ba kuma idan suna musu in akwai wanda zai musa a cikinsu to su ɗauko abin da shehu nasu ya rubuta da abin da shehu abdullahi ya rubuta mai muƙara nasu gani za su ga kwata-kwata ko haɗi babu ko haɗi babu to ga yadda shehu abdullahi yake faɗa yana faɗar garuruwan da suka je yace tadakkartu wa dhikra tusiru lidan nawa umuman wa fi dhikra ta'ubbu sabal hawa akin la amatu fil jihad wa ghayrihi wa bu'ri aishihi fa arqa lil jawab faman mablughun faman mablughun anni bani wa ikhwati wa ahli wa jirani wa man ma'ahum sawa Ali ودندر مع wa وجمعنا وأفراسنا في الفرد والإذ والرضا yace fatahna bai na kunda wa kulluna tazidu ala 20 bil qahr wal quwa a wannan fitar da ake shi Abdullahi ce sai da fatahna usulan mun bude binnaye na kunda wa kulluna fakan daga kulla zuwa da tazidu ala 20 sama da binni ashirin suka buɗe ya ce qahr wal quwa da ƙarfin Allah da kuma ikon Allah Ya ce wa salama na ragaman siwaha fa aslaman bidaniha wallahu ya alamu man tsawa ya ce wasu suka zo suka yi sulhu da mu akan turba da hancinsu ba yadda za su yi wasu kuma suka miƙa wuya a zahiri ya ce amma Allah shi yake sanin abin da zuciyar kowa ta tattaro sai ce salata ta kunda lema masu wa kulkulu wari ma falam isne dukan lalikawa sai ya ce wa banza wa isne gimbana rumu gifuru wa wasu ne magajin kaɗa mata a fifil hawa sai ce wa zuru gaji amma a kuma abimu a walaila ba min mufarrakun duka fanzawa wa'annan su ne abin da ya faɗa ba kuma na faɗa a nan wajen na ce shewa abdullahi a nan wajen a ƙarshe ya faɗa ya ce duk abin da ya rubuta a wannan littafin bai tambayi kowa ba ya ce wani ya alamar waƙi ko ala hadal majmu' anni lam aftari ahadan ban yi koyi da kowa ba yace kai da zaka dauki wannan littafin ka karanta yace ban yi koyi da kowa ba sannan fi ma ka tauki fi wala nazartu ila kitabi ahadin sannan yace ban duba littafin kowa ba wala hakaitu fihi ma sami'tu min ahadin sannan abinda naji daga wani ya bani labari yace ya faru ban dauko shi ba wa inna ma ka tauki fihi ma hadarani fil waqti mimma shahidtu huwa alim ya ce abinda na san an yi a gabana ina nan ya faru shi na rubuta kuma wannan littafin da kake gani fa da kayan rubuta shi ba da matsala ta faru kawai sai ya kattaba saboda akwai jalli akwai kayan aiki to wannan shine abin da ya faru saboda aka mabiya wannan shehu sai su yi haƙuri a wannan shehun nasu mu sani ba ko shi ma da ya ce mutajidin shehu bai je zuru ko shi ma ya zura ta ne wallahu a'lam wannan ne. Allah ya sa mu dace wallahi mutum ba zai gane cewa bayan Allah nan sun yi aiki ba sai ka dauki wannan littafin kadai ka karanta daga nan zaka fahimci aikin da bayan Allah nan suka yi ma addini idan ka karanta tafiyar da Shehu Abdullahi yi lokacin da ya bar nan zai tafi Kano a ƙasa da dajin da ya shiga da matsalolin da ya ci karo da su a daji kafin ya kai kano da zuwan shi kano yana so zai je aikin hajji aikin hajjin bai mayu ba ya zauna a kano daga nan ya gama zama a kano ya dawo ya karantar da su ya rubuta diya ulukami ya karantar da su tafsirin qur'ani daga bango zuwa bango to zaka gane cewa lalle mutane sun yi ma addini aiki addinin Allah aiki Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace آية تقبل وإذا دردتم في الأرض وإذا دردتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kuka tashi za ku yi tafiya a doron ƙasa ta jihadi ko ta kasuwanci falaysa alaikum junahun babu zunubi akan ku an taqsuru min salati ku taqaita sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna jin wato kafirai za su iya kawo muku hari su kashe ku innal kafirina domin su dama kafirai kanu sun kasance lakum gare ku aduwan makiya ne sannan mubinin kiyayyar kafiri Allah ya ce a bayyana take wannan shine to wannan ayar mun yi magana a baya mun ce duk inda ad-darbu yazo da fi a Qur'ani yana nufin imma tafiya ta kasuwanci ko tafiya ta jihadi nan an yi maganan tsoro ne saboda galibi su ne tafiye-tafiyen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke yi a wannan lokacin shi yasa Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kun tashi za ku yi tafiya a dauran ƙasa ta kasuwanci ko ta yada aikin addinin Allah sai ta falaisa alaikum junahun babu laifi gare ku an taksuro min salata ko takaita sallah shi yasa in dai za ka yi tafsirin qur'ani ba ka yi saka yi tafsirin qur'ani ba dole sai maganar sahabbai ta shigo shi yasa wani da ya ga idan zai fara tafsiri daga suratul baqara abin zai ba shi wahala sai ya ce wai zai yi tafsiri sunan tafsirin nasa jawhul fara to amma wai babi babi zai dinga zai dauki ayoyin sallah ne sai ya gama tukunna <laughs> sannan zai dauki ayoyin tsarki sai ya gama tukunna saboda in ya tsinyo daga farko zuwa bango to ya san fa akwai matsala saboda kana zuwa irin wa'annan ayan wa idza darabtum fil ardi kaga jam'i ake magana falaysa alaikum junahun an taksuru min salati in khiftum idan kun ji tsoron an yabtina kum alladina kafaru cewa kafare za su ainihin wato fitine ku to dan haka malamai suka ce falaysa alaikum junahun an taksuru min salah shine min arba'i raka'atin ila raka'atin daga raka'a nawa hudu ta dawo raka'a biyu sannan azhar da la'asar da isha'i wayannan su ake makasar ba a yi wa magariba da asuba kasar ba a yi saɓanin wato Allah ya kiyaye masu aƙidar zagin sahabbai su ko da yaushe ba ruwansu haɗewa suke su haɗa azhar da la'asar sannan su haɗa magariba da isha'i kuma ƙasar za su Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to wannan shine ainihin wato kasaru a takaice to tambayar da wani dan uwa yake nan dazu wannan majal ne ga duk wanda ya karanta littattafan fiqhu ga wanda suke da alaka da mazhaba ko ga waɗanda suke da alaka da littattafan fiqhu na hadisi to zai iya fahimtar haka in na faɗi wannan ina nufin irin su umdatul ahkam bulugul maram da irin su muntaqal akhbar idan na faɗi cewa littattafan fiqhu wanda suke da alaka da mazhabar da su bulugul maram mazhabar malikiya mun dai sallake tafan su iziya da makamantansu da abin da ya sama zai samu cewa matsala ce da malamai suke ta kai komo ainihin wato a kanta to nan wajen da Allah ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafirai su fitine ku me ake nufi da fitina anan suka ce idan kun ji tsoron kafirai za su iya kawo muku hari su hallaka ku su kashe ku domin kalmar fitina a Qur'ani idan ta zo to dole sai ka yi la'akari da mai take nufi don tana ɗaukar ma'ana sama da goma akan yi amfani da lafazin fitina a ƙur'ani ana nufin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunu ad-dinu lillahi fa in intahu fala udwana illa ala zalimin sannan akan yi amfani da lafazin fitina ana nufin kafirci ga Allah Allah ya ce fa yattabi'una ma tashabaha minhum tiga al-fitnati wa tiga'a sannan akan yi amfani da lafazin fitina ana nufin alimtihanu wal iktibaru a jarrabe ka a gwada ka akan abu shine a hasiban nasu an kulu, amanna wa hum mutane suna tsammanin saboda kai sun yi imani ba za a jarrabe su ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna irin wannan ne Allah ya ce wa annabi Musa wa fatanna ka futuna falabista sinina fi ahli madyana thumma jita ala qadarin ya Musa sannan azaba ana ce mata fitina Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi wal in jaa nasrun min rabbika la yaqulanna wal in jaa nasrun min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alam sannan kisa ana ce masa fitina wanda shine yazo akan wannan sannan asaddu a toshe ka a hana ka bin tabarkin Allah shi ma ana ce masa ainihin wato fitina kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa alaikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum wa hadarhum an yaftinuka kai ka ka dan dan kada su fitine ka shine wa hadarhum an yaftinuka kai ka ka dan dan kada su fitine ka ta wata hanya shine an ba ba'di ma anzalallahu ilayka akan abinda Allah ya saukar maka sannan fata ana ce masa fitina wa man yurid fitnatahu falam tamlik lahu min Allah ce a sannan al ma'azira kawo uzuri sun yi sun malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sannan Allah ya ajiye abu ya zamanto abin lura ana ce masa fitina shine al ibra ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت azizul الحكيم sannan aljunun ana ce mata fitina nun wal qalami wa ma yasurun ma anta bi ni'mati rabbika har inda Allah ya ce bi ayyukum al mabtul da a san waye al mabtul da ma'anan al majnun sanan al ismu Zinibi, kamar yadda Allah yake cewa minhum man yaqulu udhalli wa la taftini Allah ya ce ala fil fitnati sakatu. cikin fitnar suka fada sannan uquba ana ce mata fitna shine fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatan aw yusibahum azabun alim sannan almardu rashin lafiya Allah ya ce a wala yarawna annahum nuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun sannan alqada'u abinda Allah ya hukunta wasu malamai sun ce ana ce masa fitina shine in hiya illa fitnatuka sannan saban da wasu za su yi bala'i ya zo ya ja waɗanda ba su yi ba shafe su shi ma ana ce masa fitina dan haka Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum to ku ji tsoron fitina kaga shine saban da wasu za su je su shi yasa akwai sahabbai da suka ce wannan ayar muna karanta ta amma ba magana hakikanin me Allah yake nufi ba sai lokacin da aka kashe sayyidina Usman fitina ta zo ta shafi wanda bai janyo ba to a lokacin ne muka gane abinda Allah ke nufi da wattaqu fitina talla tusibanna allazina zalamu minkum khassa to Allah sai ya ce innal kafirina su kafirai dama da Allah ya ce cewa in kun ji tsoron kansu kashe ku to kanu lakum aduwwan mubina dama sun kasance gare ku makiya ne mabayyana to akwai makiya guda uku na farko akwai annafsu rai ita ce babban makiya ta farko na farko akwai al-iblis shine babban maki na farko ba Allah ya tanassaba a Qur'ani yana cewa inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa nan makiyi ne ku kama shi ku rike shi a yanzu wanda ya sababin a kai ka firizin a daure kare dare sai Allah ya sa aka sako ka ka dawo in ka dawo za ku ƙara shiri da shi to wanda yake so ya sa a kai ka wuta a daure ka zama a maka ɗaurin tankila ba fita ai shi ne babban makiyayi to shedan na biyu sai annafsu rai to na uku sai duk wani makiyin addinin Allah da ka sani to ba za ka iya kuma muƙawama da duk wani makiyin Allah ba sai idan ka yi ƙoƙari wajen yaƙar ranka da yi mata tarbiyya sannan da kuma yaƙar shedan yaƙar shedan da yaƙar rai malamai sun ce wannan shine al'aslu yaƙar duk wani makiyin Allah far'u ne na wancan idan wancan bai tabbata ba to yaƙi da kuma wanda yake maƙiyin addini ne yana da wahala shi yasa za mu ga annabi ya masa habbai tarbiyya shekara goma sha uku a ina a makka saboda su iya muƙawama da fito na fito da in wannan matsalar ta taso su san yadda za su yi su iya tunkararta Allah ya ce mana man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafir shi ma Allah makin duk wani kafiri sannan Allah ya ce mana wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khairi sai yace turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ya ce sai kun yi tattali tukunna da wannan tattalin ne Allah ya ce za ku firgita duk wani makiyin Allah da kuma ainihin wato makiyin ku annabi Ibrahim Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi sannan ta bayyana cewa ya gane cewa makiyin Allah ne tabarra'a minhu ya barranta ya kyale shi shi yasa a wani wajen ya kalli baban da mutanen shi da abin da suke bauta ma ya ce musu fa innahum aduwwul li illa rabbar duk abin da kuke bauta makiya ne gare ni sai Allah da ya shafi ya halicci ni. shi yasa annabi Musa zamu ga Allah ya ce anikri fihi fit tabuti faqad fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwul li makiyina kuma makiyin shi zai dauki ainihin wato annabi Musa to dan haka zamu ga cewa sannan sai shedan Allah ya ce wa kulli ibadi wa kulli ibadi allazi wa kulli ibadi allazi wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina shedan makiyi ne mabayyani to haka kuma Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina kowane annabi sai Allah ya jarrabe shi da maki daga cikin mutane masu manya-manyan laifuffuka wa kafa bi rabbika wakila sanan yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuqrifal qawli duk kowane annabi sai Allah ya jarrabe shi da makiya a cikin aljanu da kuma cikin mutane to kana bin kuma tafarkin annabawa iyayya kan sai wacce ka gani ba wanda zai ƙaunace ka ya ji yana son ka sai mutumin kirkin da kuma Allah yake so amma duk wani mujrimi daga nan da ka fara karantar da addini addinin za ka yi to ka tabbatar ko kun sa ƙafa wando ɗaya ne shi dan yanzu akwai wanda wani laifin da in wani ya zo karatun na in ina faɗa sai ɗauka cewa to wai ko dai wani ne ya je lallaba ya ce mai ina yin kaza ina yin kaza sai ya ɗauka cewa yau ta karatun anya ma ba da shi nake ba ko kwa, to shi kenan sai ya samu matsala kuma ba da shi kake ba kawai karatu ne ya zo kansa an fahimta a yi to dan haka Allah sai ya ce innal kafirin kanu lakum aduwwan mubina to idan kuka lura ayoyin nan da muka fara karantowa tun daga farko duka suna magana akan sahabban manzon Allah kaga in su kafire ne ba yadda za Allah ya ce musu kuma in kuntum an yaftina kuma alladhina kafaru idan kuna jin tsoron fitina kafire, sannan ayar da za ta biyo ba za mu ga cewa Allah yana magana da annabi ne cewa in ka kasance a cikinsu to ga ma yadda za ka yi musu sallah kaga duk wannan qur'ani yana tabbatar mana da cewa wayannan sahabban na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne kuma bayi ne na Allah subhanahu wata'ala dazu na fara magana a karatun mu na yamma yana da kyau mutane yau da daddare karfe 12 su bi wannan karatu nace matsala ta wacce ta shafi zagin sahabban annabi da kuma abokan manzan Allah ba mu ba ne muka fara magana saboda wani kawai zai dauka cewa mu ne fitinannu ba ma saboda zai ce don me yasa me ba a jin magana a bakin malam wani da bakin malam wani sai a bakin wani ma zai ce yaushe ta so yaushe karatu to shi yasa ake cewa fanzur ila zatil qawli la min qa'id ka kalli me aka faɗa ba wai waye mai magana ba in na faɗi magana na ce an faɗi shafi kaza a littafi kaza to maganar za ka faɗa ba wai wanda ya yi magana ba ko da ba shi da dalili ai na faɗa a wajen karatu na ce akwai wani babban shehi a nan ƙasar ana ganin ya san ilimin hadisi amma wallahi na ji kunya da ya zo yana tasirin suratul isra'i a daidai wannan gabar ta da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wallahi in kana sauraron shi sai ka rasa sanin wannan mutumin da ake kamba ma cewa duniya ta yadda da ilimin sa da nagartarsa wajen sanin ilimin hadisi a ina ilimin hadisin yake sau da maganganun da ya kwata-kwata ba maganganu bane na karatu kuma ya hau kansa da namu aure kuma ni kuma na ce na rantsi da Allah bayan sallah sai na hau kansa wallahi wallahi sai na hau kansa ai magana ce ta dalili ake kawai abin da zaka in zan yi magana idan na kunna magana sana ce ga abin da ya faɗa sai ba girman shi da girma na ma ko ya riga na zuwa duniya da ya riga na zuwa duniya laifi na ne ai ba laifi na bane ai sai ka auna dalilin da ya faɗa da dalilin da na faɗa haka zaka yi amma ba wai ya fi ni girman jiki ba ko ya riga na zuwa duniya ba a gane addini da wannan to saboda haka ya hau wanda ya fi shi daraja ya ka yi sai na mu'awiya kata kata ne kuma na ce a jira bayan sallah wallahi sai na hau kansa to wannan shi insha Allah Allah ya kai mu bayan sallah to a karatun ɗazu na yamma na ce mutane su yi mana adalci maganar wa'annan aƙidu da matsayinsu ba yanzu aka fara ba mu muna faɗar abin da malamai suka faɗa ne na faɗi wasu daga cikin malamai ɗazu a wajen karatu na yamma malami na ƙarshe da na faɗi maganarsa lokaci ya yi wanda maganarsa ta zo cikin sharhu itiƙa da ahalus sunna ne al'imamu maliku kuma na ce duk ɗan malikiyar da ya jingina kanshi zuwa ga mazhabar malikiya kaga yana dafawa masu zagin sahabban annabi billahi lazi munafikin ɗan malikiya billahi allazi munafikin dan malikiya ne malami na shida shine alqadi abi yusuf wanda wannan malamin ya rasu hijira ta 182 al-imam al-lalakai ya kawo a cikin sharh itiqad ahli sunna a mujalladi na hudu shafi na da 37 yake cewa shi wannan malamin yace la usalli khalfa jahannam ban damu in yi sallah bayan wanda yake da aqidar ta jahamiyanci ba bayan da za in yi sallah a bayan shi yace haka nan wala rafidi wala qadari ba zan yi yin sallah bayan mai aqidar zagin sahabbai ba ko wanda bai yarda da kaddara ba malami na bakwai shine akwai Abdurrahman bin Mahdi wannan malamin ya rasu hijira shekara ta 198 al-Imam al-Bukhari ya karbo daga gurinsa shi abdurrahman bin Mahadi ya ce huma millatani aljahamiya war rafida lokacin da ya ce waɗannan wato ƙungiyoyi ne guda biyu wanda ba su da alaƙa da addini kwata-kwata jahamiya da kuma wanda suke zagin addinin musulunci wanda suke zagawa annabi sahabbai maganan ta zo cikin littafin shi karɓa a fa'al ibad wato a shafi na 125 da kuma shafi na 129 sannan al-imamul bukhari ya ruwaito daga wajen shi ya faɗa ya ce ma ubali sallaitu khalfal jahami war Ya yace ban damu ba babu yadda za in yi sallah bayan ba jahami ko wanda yake da aqida wacce take zagin sahabban annabi yace am sallaitu khalfal yahud wan nasara yace da in yi sallah bayan mai zagin sahabban annabi yace da sallah bayan ba yahude ko kirista duka tafiye su da yace wala yusallamu alaihim wala yu'aduna wala yunaqabuna wala yushhaduna wala tu'kalu zaba'ihu wannan maganan ya faɗa kaga wani maganan ma saboda su wayannan galibi da muke mu'amala da su muna musu uzuri na jahilci kaso 100 daga cikin su 90 da wani abu an riba jahilcin su ne aka tura su cikin wannan aqida to mu'amalar da muke da su wallahi dan muna musu uzuri na jahilci kuma kun yarda cewa akwai jahilcin shi yasa wasu maganganun na malamai idan mun kalle su mun kalli waƙi to mun san daga cikin abin da ake wa mutum uzuri a kan shi akwai jahilci maganan sannan ga al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i ya rasu hijira ta ɗari biyu da hudu al'imamu shafi'i yana da alaƙa da gidan annabi muhammad domin kakan al'imamu shafi'i na daga cikin mutanen da a duniya suka kama da annabi muhammad to ga maganan da imamu shafi'i yake faɗa wanda ibnu batta ya kawo a cikin al-ibanatu al-kubra da kuma al-imamu lalakahi a cikin sharh usul i'tiqad ahlus sunna wancan a mujalladi na biyu shafi na 545 shi kuma wannan a mujalladi na takwas shafi na 557 al-imamu shafi'i yake cewa wato tasbutu bi naqli al-a'immati anhu annahu qala al shafi'i yace lam ara ahadan min ashabi ah, min ashabil ban taba gani ba daga cikin mutane a duniya wanda suke bin son zuciya akzaba fil fil da'awa mafiya ƙarya wajen da'awar abu wala ashhadu bizuri wanda suke da kuma shaida ta zo min rafida irin masu aqidar zagin sahabban annabi yace bai taba ganin makaryata wajen shaida zo an faɗa min ranar juma'a sun yi zanga-zanga a kaduna to nan ma an ce sun yi to cikin waɗanda suka yawa a wajen zanga-zanga haddani sun kira sunana to dinan ne dan ya tsine ma mai sa za ta ba magana ta tara malami na tara shine yazid bin harun wannan malamin ya rasu hijira shekara ta 206 ya kawo yace yuktabu an kulli sahibi bid'atin idan lam yakun da'iya duk wani wato ma'abucin bid'a za a rubuta masa zunubi akan abin da yake na bid'a in dai bai kiran bai kiran mutane zuwa gare ta yace illa rafida sai masu aqidan zagi sabai fa innahum yakdhibuna wannan malamin na goma Yusuf alfaryabi wanda ya rasu hijira ta 212 yake cewa ma arar rafida wal illa zanadika yace ni bana ganin rafida da kuma jahamiya face zindiƙai ne zindiƙi shine mutumin da zai bayyana musulunci a baki ya ɓoye arnanci a zuciya ya kawo daga harun wa musa bin harun yace ce sami'atul faryabi wa rajulun yas'aluhu na ji imamul faryabi wani mutum yana tambaye shi an man shatama a babakarin ko umar ya alaga ta malam mai hukuncin wanda ya zaki abubakar da umar qala sai ce kafir yace wallahi kafiri ne qala yace fa yusalla alaihi to za a yi masa sallah qala sai yace la wa sa'altuhu kaifa nasna'u bihi ko kaifa yusna'u bihi ya ra'i da shi wa huwa yaqulu la ilaha illa allah gashi yana cewa la ilaha illa allah in ya mutu ya ra'i qala sai ya yace la tamassuhu bi aydikum kar kuwa ya taba shi da hannu yace irfa'uhu bil kashaf hatta tawaruhu fi fufrati ku samu katako wannan ya zungula nan wannan ya zungulan ku tura shi har sai an kai sannan malami na sha ɗaya shine alƙasun bin sallam ya rasu hijira ta ɗari biyu da harshirin da hudu ya kawo ya ce ashartun nasa na yi mu'amala da mutane wannan ya zo a cikin asunna na lilkallal a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da casa'in da tara ya ce ashartun nasa na yi mu'amala da mutane wa kallamtu ahalil kalam kuma na yi magana da ma'abuta magana wa kada yace fa ma aitu aw saka wasakan ban taba ganin mutane a duniya ba mafiya datti wala aqzara qadara mafiya ƙazanta wala adhafa hujjatan mafiya raunin hujja wala ahmaqa mafi wawanci min rafida irin masu aqidan zagin sabbai shi yasa zaka ga wajen nakali ciranto maganar wani sun fi kowa ƙarya ba anan ne magana ba wani ya je canza magana ta yace wai na ce wai za mu haɗa kai da masu wato masu goyon sabbai za mu haɗa kai da masu zagin ‘ya'yan annabi amma ba za mu haɗa kai da masu zagin sahabban annabi ba ko ina na faɗi wannan a karatu a nan uhu haka suke wajen amfani da hankali kuma sun fi kowa wuta ka duba ha gani sai watan almuharram ya zo ka ga mutum yana sharɓar jikinsa da makami da sunan to dama an baka bi sunna ba ba dole Allah ya turo wani wahal kai ba yace au aura fidina wa jahami yace wa qultu mislukum la yasakin ahli sugur fa akhrasu to alqali da yana da dama yace ni kan idan ina cikin wannan garin duk wani mai aqida irin wannan kai yake sai an fitar da shi a garin sannan akwai Ahmad bin Yunus wannan malamin ya rasu hijira ta 227 الإمام اللالكائي يكاو يتي سميت أحمد بن يوسف يقول إنا لا نأكل زبيحة رجل الرافدي فإني إندي مرتد يتي مو باب يد لائمي أكيدا زاقوا النبي صحبي إذن يكامت يتي مو أقرم مرتدين wannan magana tana ma wasu zafi ba sa jin daɗinta amma abin da yake da ban mamaki ana cewa abubakar mutardi ne ya yi ridda shi kuma wannan abin bai mai zafi ba amma wai sai dan idan an mayar da martani ga wanda ya ce wa abubakar murtaddi an faɗa masa irin maganar da shi ya faɗa wa abubakar tare da wani ma shehin ya ce wai wai an zage abubakar ubanka aka daga, wai na ruwanka Allah ya shirya da mu to shine nake cewa ayi wa mana ayi mana adalci wanda bai yadda da musuluncin sahabbai wanda suka karba hannun annabi shi hannun wa ya karba kai ka ce sai mun yadda da musuluncin shi shi kuma baka ce sai ya yadda da nasu ba kai mana adalci ba kai mana adalci ba wannan ita ce magana ta goma sha ɗaya magana ta sha biyu ta sha uku ita ce ƙaunar imami ahmad bin hanbal imamu ahalus sunnati wal jama'a wanda ya rasu hijira ta 241 ɗansa abdullahi bin ahmad ya ce sa'altu abi an rajulin shakam rajulin min ashabin nabi ya ce na tambayi babana dangane da mutumin da ya zagi ɗaya daga cikin sahabban annabi Ba faƙali sai Imam ahmad ya ce ma a rahu alil islam ya ce wallahi ba na ganin shi akan musulunci yake sannan wa'an abubakar ne marwazi ƙala ya ce sa'altu ba abdullahi an man yi a Babakar wa umar wa aisha ƙali sai ce ma a rahu alil islam ba na ganin akan musulunci yake wannan yana cikin as-sunna lil khallal al-mujalladi na daya shafi na 493 sannan qaulul imam al-bukhari al-imam al-bukhari ya rasu hijira 256 yace ma ubali sallaitu khalfal ja'mi shi ma ya kawo tashi maganan a cikin wato khalqu af'alil ibad a shafi na 125 sannan abu zur'a ya rasu hijira 200 da sittin da shida ɗari biyu da sittin da hudu al'imam khatibul bagadadi ya kawo da sanadi yake cewa shi wato al'imam abu zura ya ce idara aitar rajula idan ka ga wani mutum yantaƙi su ahadan min a sahabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana tauye darajar wani mutum daga cikin sahabban annabi yace fa'alam annahu zindiqun yace to ka sani zindigi ne yana bayyana musulunci a baki ne amma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya ce wa zalika annan rasul sallallahu alaihi wasallama inda na haƙƙun kowa ya san annabi a wajenmu gaskiya ne wal qur'anu haƙƙun kuma al qur'ani gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hadha al qur'an was sunan Wa wa'inda suka dauko al alƙur'ani da sunnar annabi suka kawo mana su ne a sahabu rasulullahi masu wane sabon annabi ya ce wa inna ma yuri duna an yi jiraho shuhudana to waɗannan mutanen da ba zai yi a addini ba sai da shaidar abin da suka kawo to su ake so a taɓa ta yadda in suka taɓo abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah na addini shi ma ya samu matsala wannan shine shine li yubtilul kitabu was sunna wal darbu bihim awlahum az-zanadiqa wannan ya kawo a cikin alkifaya a shafi na 40 da ainihin wato tara ya kawo wannan magana sannan yayi maganganu shi al-imam Abu Zur'a banda wannan maganan ma sannan qaulul imamun tsahawi tahawi al-imam ya rasu hijira 321 ga kaman ana nuna min lokaci ya go eh to al-imam ka’i ashe da sauran lokaci yana nuna mana ya faɗi cewa al tsahawi al ce wani tahawi a sahaba nuhibbu ya ce mu muna son sahabban annabi wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum ba ma sakaci akan san ɗaya daga cikinsu wa na tabarra'u min ahadin minhu wa bugidu man bugidu wa na natabarra'u min ahadin minhu, ba ma fito na fito da wani daga cikin sabon annabi sanan yace wa bugidu man yubghiduhum wa bighairi alhaqqi yadhkuruhum muna kin duk wanda ke kin sannan duk wanda zai ambaci sahaban annabi da abu mai muni to muna kin shi yace wala nadhkuruhum ba ma ambatan sahabban annabi illa bi khairi sai da alheri ce wa hubbuhum dinun wa imanu san su addini ne da imani wa Ya ce wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun yake kin sahabban annabi kafirci da munafinci da wuce gona da iri sannan akwai alhassan bin ali bin khallaf albarbahari shi ma haka ya faɗa ya ce wa'alam annal ahawa kullaha radiyya tad'u ila sayfi wa arda'uha wa akfaruha shine ar-rafida yace cikin kungiyoyi na addini a duniya waɗanda suke kaiwa a babun kafirci ma yace to babu kamar waɗanda suke da alaka da waɗanda suke da alaka da wannan zagin sahabban annabi wal mu'tazila wal jahmiya fa innahu yuriduna an-nas ala at-ta'lil wa ala at-ta'til wa sannan akwai maganan malami na 17 shine abi has umar bin shahid wanda ya rasu hijira ta 385 ya faɗa ya ce wa inna afdalan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abubakar wanda ya fi kowa bayan annabin nan al'umman nan a cikinta ta shine abubakar wa umar wa usman wa ali alaihi masalam ya ce wa inna ashaba rasulillahi kulluhum akhyar abra sahabban annabi dukkan su zababbu ne wa inni adinullahi bi mahabbatihim kullihim ya ce ni ina yin addini ne da san su sannan wa abra'u mimman sabbahum aw la'anahum aw dallalahum yace nayi fito na fito da duk wanda yace sahabban annabi batattu ne wani khawwanahum ko yace ne a aw kabbarahum ko yace kafire ne wa bari in min kulli bid'atin min qadarin wa irja'in wa rabbin wa nasbin wa atizalin haka ya faɗa sannan ga al-imam al-qahtani abu abdullahi muhammad bin sari al-qahtani al-ma'aturi al-andalusi al-maliki wanda ya rasu hijira ta 378 me yake faɗa cewa yake la ta taqiddinar rawafil innahum ahlul mahali wa hizbatu shaytani haka yake faɗa yace innar rawafil sharru man wa'i al-asa min kulli insin natiqin aw jani madahun nabiy wa khawwanu ashabahu wa ramuhum bizulmi wal udwani habbu qarabatahu wa sabbu sahabahu tadalani inda Allah muntaqidani فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميع هذا صداني فئتان أصلهما شريعة شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان sannan ya ƙara zuwa wani wajen ya ce la tarkananna ila rawafin innahum shatamu sahabata duna ma burhani lu'inu kama bugidu sahabata ahmad wa wijadahum fardun alal insani hubbu sahabata wal qarabata sunnatu alqadiha rabbi idza ahyani wannan ita ce magana da imam al-qahani har ke faɗa yace kada ka kudirce addinin masu zagin sahabban annabi yace wato ahlul mahali su ma abota kanna sannan jama'a ce ta shedan yace innar rawafida kaga masu zakiran zagin sahabbai yace sharru man wati al-hasa sune sharrin duk wata halitta da kasan tana taka tsadoran ƙasa. min kulli insan natiqin aw aljani mai magana aljani ne ko mutum ne inda a halitta na magana yace saboda madahun nabiya suna da'awar cewa suna san annabi amma wa a ashabu suka ce kuma abokan annabin maha'inta ne wa mu suka jefi sahabban annabi bizulmi wal da zalunci da wuce gona da iri habbu qarabatahu sun yi da'awar cewa suna son makusanta gidan annabi amma wasabbu sahaba kuma gashi suna zagin sahabban annabi bai ma yiwa to shi yasa har yanzu muna faɗa mun kasa gane wani ahlul baiti suke goya ma baya domin in dai ana maganan ahlul baiti ne mu a wajenmu cikin abin da na faɗa a jiya a karatun dare duk da an samu matsala amma dai za a gyara amma mutane su nemi karatun shine a gidan sayyidina ali yana da 'ya'ya sun kai talatin kafin ya koma zuwa ga Allah mu a wajen mu wajibi ne maso dan didda ya fito daga gidan sai na Ali amma da yake yan ƙungiya ne da suka tashi sai suka ɗauki mutum biyu a gidan sai na Ali sai suka yi watsi da sauran a gidan na Hassan ba su ɗauki kowa ba kuma ka tambaye su ai ba gana a cikin gari ma idan akwai wanda ya isa a cikinsu ya faɗa mana wane ne ahalul baiti cikin 'ya'yan Hassan na yi tambaya ranar nan ku na ce su faɗa mana hadisan na na Fatima a cikin littattafan su guda hudu usulul kafi at-ta'zib man la yahzurul sai na ce to yanzu ga ta biyu su faɗa mana wane ne ahalul baiti cikin 'ya'yan Hassan babu wani da na mai wannan tambaya ya ce Allah ne ya tsara haka na ce kayan Allah ne ya tsara ya kamata mu ga inda ya tsara sai ya ce wai wasu yadda yin tambaya Allah na ce to ka zama Allah ke yanzu da za a tambaye ka an fahimta yi ba shi da amsa wala ba zai iya bara kuma ku musu tambayan nan duk wanda ya da'awar cewa yana son ahalul baiti ku ce masa ya faɗa muku a cikin ƴaƴan Hassan wane ne ahalul baiti a wajen ku ya faɗa maka ƙaryar banza ce da'awa ce kawai kuma da'awa wadda awa ma lan tuqam alaiha sun fa abna'uha adiyahu duk da'awar da ba dalili kowa ma zai yinta kuma annabi ya ce inda duk abin da mutum yayi da'awa za a bashi to da gobe ba sai zo kalle gidan man nan in ci nawa bane <laughs> eh? ko kuwa sai in bazo malam malam kawai in zo in kekkewa in ce to wannan gidan man nawa ne a sai su ya haka yance a kawai na wani tun da ba su yan kawo dalili ba amma annabi ya ce lakin da bayyana na alal muddai in kai da awa ka ce abu kaza ne to sai ka kawo dalili don wannan a duniya bai yi waya kuma addini kawai mutum ya zo ya da'awar kaza ya ce kaza na ba ku asamin duk wanda ka san yana da alaka da aqidar yana da'awan san alal baiti ka tambaye shi faɗa maka wane ne ahlul baiti a wajen ku a cikin da sayyidina hasan wane ne shi to saboda haka ana nuna min lokaci yayi kuma a dan takaice yawa a dan takaice na rairewa malamai wanda na so in faɗi maganganunsu sun kai kusan wajen talatin daga nan ina nan ina tattare maganganun malamai a da da yanzu kuma in Allah da zan mai da shi littafi don in matsowa da mutane nesa kusa kuma in tau har kansu shehu usmanu maganar da ya faɗa cikin taqiqul isma dan shi ya ce mai zagin sahabban annabi kafiri ne yace wanda ke shakka akan kafirin shi kafiri ne kuma ka je ga littafin can ana siya in kana ganin fitina ne to a littafin shi muka koya inda wannan shine fitina abin da ya karanta ne mu ma muke karanta ma mutane yanzu to sannan magana ta ƙarshe ana nuna lokaci yayi akwai wani biredi wasu biredi guda biyu da ake sayarwa a garin nan na fahimci cewa suna da alaka da mutanen nan akwai something aa wani abu a ai alimahu alimahu alimahu man alimahu sannan akwai ezek wani abu eh, ezek wani abu wani abu wani abu to kun dai san bala'in da aka shiga a garin nan wa ma qawmi lutun minkum bi ba'i labarin kashe malam hamza dan mai shiya ai ba labari bane da yake da nabi to billahi allazi la ilaha illa huwa idan kayan da suke siyi kuna siya to wannan kuɗin da kuma kuke siyan kaya da shi billahi allazi da shi za su amfani kuma duk wani malami na addini sai sun kai zuwa gare shi sun kai shi lahira da haka muna muku wasiya duk wanda yake kaunar Allah yake kaunar annabi Muhammad sannan yake kaunar sahabban annabi Muhammad to ya haƙura da wannan biredin ya nemo ni wannan ne shine mu ba cewa muka yi a haƙura da wannan biredin a nemo ni ta yi wani ce to ai ga kiristoci don me ba a ce kaza kaza ba sai mu ce a gurinmu wannan aqida ta fi hatsari sama da wayancan saboda su wayancan mun san lakum dinukum waliy dini an fahimta yi to saboda haka wannan shine abin da zamu faɗa kuma gobe in Allah ya yarda ayi hakuri wannan karatu zamu rufe su shi shekara mai zuwa Allah ya dawo da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta